lalle wannan abun har yanzu da sauran shi da sauran shi in an samu ragewar shi an samu amma shi dan adam wana da wani aƙida na in mun daɗe ko lala aƙida ce muka daɗe muna yi da ita ba mu ganin kuskurenta mai radda yalla wani hango kuskurenta ya ce zai gyara to abun sai ya sha lokaci sai an bi a hankali sai an yi ta yi an yi persevere sa'annan a ci abu na zo wurin taron kuma gaskiya a kan ina zuba sarake ni na karu kwarai ma da abun da dan uwanmu sarki emir na kano ya haɗi na karu da wannan kuma abun da ya kwatanta mu a turancen ma ya ƙara mu kuma a arabiyan ma ya kara mu to insha Allahu Wannan tsakaninmu da uwayenmu malamai na nan to <laughs> za mu tattauna za mu tattauna tun da su watakila ga abubuwan duk da suke suke kwatanta mu daidai ne yalla sun rago waɗansu abubuwa amma yanzu mun gano da abun da suke faɗa mu mun samu waɗansu sun ƙaru kuma insha Allahu za mu ƙoƙarin wannan abun mu ƙara kokowa da shi tun da mun gane. to mai martaba shin me ke sa ma uwaye suna aurtar da 'ya'yansu tun ma lokacin auren nasu bai kai ba shi yau rishi rishi wani abu ne in babu in ba ka da shi ba ka kana iya zuciya ko ko hankali sai kai ka ga abin da gashi ka san ba ba daidai ba ne sai ka tai saboda rishi to wannan abubuwan su ne ka kawo eh, uwayenmu danginmu na, na karkara duk da abun da ake kwatanta musu wannan abun ba su dai daina shi kwata-kwata ana cikin daina abun ya rage kasan kuma ana ciki amma eh, rishi rishi wani abu ne mm, inda kai wadata ba ka tunanin ka karama kuma kasan menene arme kasan menene aƙida arme kasan san menene za a yin armi ka kai abun ka ya zama da an yi shi ma cikin satin sai ka gaba cire ya shiga